duk inda kika fito daga kasar hausa kika fito to kuma su mutanen kasar hausa 99 cikin musulmi ne ka bani guri ina malam din kuma waye malam gododo da shi uban su wani kakan su wance in kina son mijinki ki ganshi ki tashi ki tafi gurin mai gari ki je ki ganshi in ma rufe shi aka yi sai a hada da ke duk a rufe ku ba laifi na bane to mun waye gogoci ina za ka da danko kuma a saboda harbin goshin makiya labarin wani hatsabibi ne cikin garinsu dan yau hudun ma bata samu ba sai aka ce mana dan yau kara yau faɗa kika yi babu sassauci ga manya ko yara cikin gangarewarsa Ma babban mai gari ce, tun nawa kuke daurewa. me ke tafa da kai wallahi i love you chapta chapta kar ka ƙara wallahi kar ka kula ni kar oh yeah oh yeah sanarwar talla kenan an ta ingantuwar wannan sabon ah, kamfanin shirye-shiryen wasan kwaikwayo na hausa auk entertainment sun ne suka tsaro shi yau ni ku so ni zanabi ku bana nufin na barko ya ma ni ba na son ka ni ma fa ba na son ka ni ba ko ba ya san ni san da kan yau ya kai ni hudu a shi haka ne suna na mahaukata ba ba ko ce ba take magana ƙarya kake ai ba koma na ai ba na koma ba dan yau sai na ji kau sai da na gabuta wallahi da wasu ke sani ko kike nan na Ribar aikin kwarai ita ce mafita ɗan sabon zuwa a labari ɗan Ba a cikin fina-finai masu ma'ana ɗan yau. Eh, Sadaka gama duniya babbar giwa magare kake sai ka ce babban sarki ni ne wanda dai suke cewa ɗan yau na yi waƙar mai gari da gari na yau da ganin kai da iya zance yayi kyau. da ka gama duniya babbar rigiwa magare kake sai ka ce babban sarki dan yau ba a gaya wa dan yau yau ai ne mace ce mai kaman maza ki ba a hankali hukunci za ta fara mulki hukuncin da za a yi wa yaron ka shi za a yi maka yau to ai zaka iya faɗa ne amma baka yi ba halinsa ba ina kuka bar halin nasu na ce sun bashi a cikin uwar ko sabon shiri ne ma'ana babu mutumin da in dan an doke shi za a kashe wani liman uwa ta bai ba nan sa mutum tsaye a nan nan ya kuma rere su dum koko ya taba koko ya taba malimin waye ka ne waye na daka a limamin nan kake neman ci da yake da kuttuku za ka koma kaɗawa kata kata dan yau kike nan sai a buga mu a rediyo kina dambe da surukanki yaya rikicin ke kasancewa da na ɓoye da na sarari dan yau dan yau shiryawa awwal uba kwakwatawa dan yau ba da umarni na shirin nura sharbi so giji Sogiji. Audi ne, Audi ne.